بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan ka uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mana gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komai da ya nuna mana wannan yammaci na juma'a hajji babbar rana wacce take ita ce ta goma sha bakwai ga watan jimada saniya watan shida shekara ta dubu ɗaya da dubu ɗaya talatin da biyu juma'ar da ta daidai da ashirin ga watan mayu watan biyar shekara ta dubu biyu da goma miladiyya domin ci gaba da karatu wannan littafi mai tara albarka sharhu sunna na al-imam al-barbahari a inda za mu tashi a gaba ta 155 cicif wannan kuma shine karatunmu na nawa na 22 barakallahu fi karatunmu na 22 a cikin wannan littafi kafin mu shiga cikin karatun akwai tambihi akan karatun jiya daidai inda muka karanta magana tu'matu bin amr da yace qala tu'matu bin amr wa sufyan bin uyayna rahimahumullah kun ga wurin man waqafa inda usman wa ali fa huwa shi'i eh ina da an ta tambaya lokacin me ma'ana man waqafa kaza kaza kaza in ba ku sha'afa ba abin da zan iya karawa na karin haske anan shine magana ce guda biyu maganar da muka ambata dai cewar wanda ya tsaya ya ce ba zai ce komai ba akan al'amarinsu mun faɗi wannan maganar ta biyu kuma ita ce magana ta biyu wacce ce a'a khalifanci Uthman ne ya fi cancanta abin nan Ali ibn Abi Talib ne ya fi cancanta ba sayyidina Uthman ba eh to duk wanda ya ce khalifanci sayyidina Ali ne ya fi cancanta ba sayyidina Uthman ba to wannan shi'i ne kaga ma ina ga a ce kenan ya ce ya ce Ali bin Abi Talib yana gaban Abubakar da Umar ɗaya kenan na biyu kuma daidai inda ya ce wa man qaddama aliyan ala Uthman radiyallahu anhu ma huwa rafidi in ba kuma ta mun yi tambihi cewar akwai sabani da aka yi a cikin ahlus sunna cewar waye na uku waɗansu suka ce Aliyu wasu suka ce Uthman ko a cikin ahlus sunna sai dai abin da aka yi ittifaki akan shi mana abin da makarantar sunna ta tafi kan shi shine cewar Usman bin Affan shine na uku Ali bin Abi Talib shine na hudu wannan fa a falala kenan mana wannan magana biyun da ahlus sunna suka yi a falala ne amma in dai a shugabanci ne Usman shine na uku kawalan wahidan daga shi kuma sai Ali bin Abi Talib mana ahlus sunna bakin su ɗaya ne akan cewar khalifanci Usman shine na uku Ali kuma shine na hudu amma a falala ce aka ake magana akan wannan din za mu tashi gaba ta hamsin. inda malam yake cewa rahimahullah wal imanu bi anna tawbata fariidatun 'ala al ibad an yatubu ila Allah azza wa jalla min kabiril ma'asi wa saghiriha malam yace wal imanu da kuma kai imani da cewar bi anna tawbata fariidatun 'ala al ibad tuba wajibi ne akan bayi an ya tubu ilallah su koma ga Allah maɗaukakin sarki ma'ana su tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki min kabirin min kabiril ma'asi daga babban laifi da suka aikata wasu ghiri ha da kuma kankanin laifi wajibi ne ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya lizumta ma bayansa na su tuba domin bai sanya musu riga ta isuma ba cewar ba za su laifi ba marhamar ubangiji Allah maɗaukakin sarki sai ya buɗe kofar tuba da yawa kofar tuba kofa ce a buɗe har zuwa lokacin da mutum ran shi zai zo gargara ya zo mutuwa ta zo mishi ran shi yana dab da fita har zuwa wannan lokacin ne a wannan lokacin ne ko da ya tuba tuban shi ba zai amfani ba ɗaya kenan wuri na biyu kuma shine a'a yana lafiya lau har lokacin da rana ta hudo daga inda ta faɗi to shi ma a wannan lokacin in mutum bai imani ba kuma imani ba zai mai amfani ba to kenan kaga ashe akwai dogon akwai abin nan dama na mutum ya tuba Allah ta'ala yana cewa wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna ya ku bayin Allah munai wa tubu ila Allah jami'an ku tuba zuwa ga Allah ta'ala baki ɗayan ku ayyuhal mu'minun ya ku mu'minai ashe kenan mu'minai ne ana samun laifi tare da me imani gashi mummuni ne amma kuma yayi wani laifi domin Allah madaukakin sarki bai sanya mushi rigata. ta isma ba ta ma'asu abin nan cewar ba zai aikata laifi ba abin da ake magana ana shine mutum ya tuba in ya tuba kuma sai ya bi shi da istighfari abubuwa nawa kenan biyu idan mutum yana gifari baya tuba bai yi ba mutum yana tuba ba gifari bai nemi gafara ba kenan to haka ake fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu sama alaikum midarara ana gifari ana tuba sahabbai sun kasance tana lissafa mu manzo Allah sallama yana zaune sai ce astaghfirullah zama guda sai ya so ina astaghfirullah astaghfirullah a zama ɗaya sai ya so to kenan kaga istighfari ba adadi wanda ya kawo maka adadi ya ce istighfari adadi kaza yana buƙatar dalili domin duk zikirin da kaza an ce mai yana da adadi kaza to za ka ga akwai lokacin da aka ware mai na musamman kuma ba ka da damar ka sanya adadi ko ka sanya lokaci kaza sai kana da dalili amma in ba haka ba sai zama al'azkar ne al-mutlaqa mazikiri ne mutum zai in dai ba a bola ba ko a abin nan ban ɗaki inda ake bayan gida amma inda aka ware shi domin wanka kadai wannan ya halatta mutum zikiri a ciki domin ba a fitsari a ciki duk inda aka ware shi domin wanka to ba a fitsari a ciki in kuma ana fitsari a ciki to shikenan kuma bai zama wurin da za a yi zikiri ba Allah ta'ala yana cewa wa mallame tufa ulaikum zalimun duk waɗanda ba su tuba ba to waɗannan su ne azzalimai na eh eh akwai bambanci shi istighfari shine neman gafara shi kuma tuba shine laifin da mutum yi kaza ya tuba ya dawo zuwa ga daidai ya dawo zuwa ga hanya ka gane wannan da ke ko akwai laifuffukan da aka yi sai mutum ya nasanta su laifi kaza da iya Allah na tuba ka yafe ni kaga na tu mana na dawo kan daidai kenan ka yafe ni kuma ka gafarta mun wannan da ne kenan mutum ba zai sake komawa ba shi ne da mu shurutu tawbati annadamu alama fata wa niyyatu alla yauda ila zambin ma baqiya alaihi min umri wa an yatruka al ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha ya kasance yana hada hadar sai da fina-finai yana hada hadar sai da abin nan bakarariyar yasin ko juyayyar yasin ko abin nan hatimin yasin ko sirrin izawaka sai ji wa'azin yana ji take zai zai daina adadin waɗanda bai sai baka sai je kona su shikenan kawai amma ya ce zai sayar da waɗannan ba zai sake sowa ba ya sake tura alfashar da kenan shine wa ya ya ta fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha kenan sannan kuma abu na shar'i na hudu in ya kasance ya zalunci mutane to tuba shine ya mai musu da wannan abin da ya zalunce su eh yawa yawa mutane ba bakere akan kuɗin su naira dubu goma shi na kuma sai zai tuba ya ce Allah ka gafarce ni a sai ya mai musu da kuɗin su sai kuma ya zo ya tuba mun sha maimaita hanyoyin maiwa musamman a wannan lokaci hanyoyi ne masu saukin gaske in mutum ya yi kwamishina ne ko ciyaman ko gwamna ko shugaba ko waye ko waye ya san asusun wannan ma'aikatar sai ya je sa kawai a banki shi kenan ya wuce ba shi kenan ba ya taba rike shugaban mss ne ya taba rike shugaban sug ne ya taba rike wani kwamiti ne na su a makaranta sai ya rubuta ciki akan kuɗi shi kenan kawai sai ya an tsohon exco ne tsohon dan abin nan ya kawo ziyara shi kenan ya sa hannu aljihu ya ciro naira dubu ɗari ya ba su su suna ji cewar kamar kyauta ne shi kuma yana gani ya dawo da su ne ana alhamdulillah ana Allah ya saka alkhairi yana alhamdulillah shi kenan kawai eh a ba sai ya faɗa ba ya ce wai a zamani shi ne iba ba ba sai ya faɗa haka ba gani kuna suna Allah abun nan yana Allah shaka da khairi mm, wannan mutum ya zalunci mutane sai ya mai musu da kayan su amma kawai mutum a ce mai wai in yaje umara yaje ya dawa fi shikenan baya wadatarwa inda mutum ya zalunci mutane yanzu an yi bajar kana da dubu kana alhakin ga shine dubu ɗari dubu ɗari islamiyya kake so a gina a baka kayan gama ne islamiyya ce ka gina da kanka masallaci ne ka gina da kanka amma sai mutum ya je ba bakin da kan kuɗin mutane sai zai gina wani masallaci ko wata makaranta wai yana nufin wannan shine kafarar abin da yi wannan bai wadatar ba kuma tuba ana shi ne taubatan nasuha ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha ومن لم يشهد ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه فهو صاحب بدعة وضلالة شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم malaki cewa wa mallam ya shahada liman shaida lahu rasulullahi sallallahu bil janna duk wanda bai shaida da wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaida mushi da aljanna ba ma'ana duk wanda bai yadda da wanda manzan Allah sallallahu ya bashi certificate din aljanna shi tun anan duniya ba yace shi yana da ta cewa fa huwa sahibu bid'a to wannan mutumin tinkirin ɗan bid'a ne to kun yi gamin sha maimaitawa akwai bid'a abin nan mukaffira akwai gairu mukaffira wannan wace bid'a ce mukaffira ce domin ya kare ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu yace shi san bai da Abubakar dan aljanna bane bai da Umar dan aljanna bane bai da Uthman dan aljanna bane wannan kage ya kafirta domin Rasulullahi ne ya nassanta yace Abubakar fil janna Umar fil janna Uthman fil janna Ali fil janna ya lissafa su baki daya hadisi guda yace duk waɗannan yan aljanna ne sai mutum ya zo ya ce bai yadda da wannan ba kaga kenan bai yadda da wa ashadu anna muhammadan rasulullahi ba Allah ta'ala ya sauke kuma kamar yadda karatu ya gabata a karatun jiya cewar akwai al'asharatu mubasharuna bil janna mutum goma da aka masu bishara da aljanna abin da ake kiran su mutum goma dan su a hadisi guda sunayensu suka zo wannan ba wai ya nuna kenan babu wasu banda waɗannan goman ba ai akwai wasu ka karanta ukashatu bin mishsan a kitabu tauhid shi yana cikin mutane dubu saba'in da za su shiga aljanna min gairi hisabin wala iqam yace ya ma'aikin Allah sanya daga ciki yace anta minhum kaga ukashi bin min hisar ta kuma baya cikin waɗannan guda goma din sannan kuma akwai sabi bin qais bin shammas shi ma kuma baya cikin waɗannan mahaifiyar shi an tashe shi ne shi wannan sabi bin qais din sai mahaifiyar shi ta zo tana tambayar ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tana sanye da niƙabi sai wani bawan Allah ya ce kina sanye da niƙabi kina tambaya sai ta ce ai rashin ɗa ba za ta rasa ɗa ta kuma rasa kunyata ba kun gane ko ka fahimci hausar ba za ta rasa ɗanta kuma ta rasa kunyata ba so daga ta yadda ta rasa ɗanta amma ba za ta cire niƙabi don za ta tambaya ba shi kenan sai ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce mata ɗanta yana da ladan shahidai biyu sai ta ce ya rasulullah a kan me sai ta ce Allah ya ce mata domin ahallu kitabu ne suka kashe shi domin ya rasu ne a yakin rumawa da aka yi ba haga wannan sabit bin qais bin shammas kaga hadisi ya tabbatar mai da cewa dan aljanna ne kuma baya cikin waɗancan guda goma din sannan kuma akwai wata baiwar Allah almar'atu sauda bukhari ya kawo hadisin ta tana da farfadiya ta zo wurin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi mata addu'a ta ce ya ce mata ta yi haƙuri sakamakon ta aljanna in ta yi haƙuri sakamakon ta aljanna ta ce ta haƙura amma in ta yi farfadiya din tufafinta yana yayewa ya roƙa mata Allah tufafin kada iyaye ya roƙa mata Allah tufafin ko da farfadiyar ya zo mata ta ba zai yayi ba amma kuma farfadiyar tana nan amma kuma aljanna kun gano wannan ko kaga wannan sunanta bai zo a ciki wannan ba ga eh farfadiya farfadiya abin nan mala shaba shababu fasara mai da nufanci su ba shi ne na makaranta kana ana kun gani ba shi kenan ba zai yi wani tarifin da da zai je batar da farfaɗe wai ciwon su ma to ai yanzu za ka farfaɗe yadda yanzu mutumin da mutumin da abin nan aka yi hatsari hankalin shi ya ɗauku shikenan kuma ya zama farfadiya kamar yanzu a tambaye ka mai ruwa to wurin bayanin shi sai ka je gaba da bayanin nono dan za ka ce wani abu ne farfato ka gane ko ba shi kenan ba ga alhassan wal hussein sayyida shababi ahal janna mutum nawa kenan a'a ban da waɗancan goma ɗin waɗanda muke lissafa to da wane da wada ko ce biyar mhm. sabit bin qais na uku eh? almaratu sauda na hudu alhassan hussein barakallahu fikum alhassan wal hussein mun samu nawa kenan biyar duk waɗannan an shaidan musu da aljanna na shida bilal bin rabaha to za a ga dai akwai su wanda yake wannan bita'ayin ne da sunayensu ne in ba haka bayan mun sha mai ta sahabbai baki ɗayan su yan aljanna ne amma wannan bita'ayin da sunan shi ba wai da cewar student gaba ɗaya su a'a da sunan shi sai da ya riƙe certificate ɗin shi a hannu sannan ya wuce wace ce fa ya ce gana na fatima ba bace ta ba gana na khadija akwai su da yawa fa huwa sahibu bid'a duk wanda bai yarda da wanda annabi sallallahu ya shaida mashi da aljanna ba to wannan dan bid'a ne wa dalala kuma yana kan tafarki na bata shaku fi ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yana shakku akan abin da manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa qala malik bin anas rahimahullah من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإن كان له تقصير في العمل إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة إمام دار الهجرة عالم المدينة yake cewa man lazima sunna duk wanda ya lazimci karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ta ce sunna ba karantawa qauliyan da fi'iliyan da itiqadiyan duk makarantar manzon sallallahu mutumin da ya rizunci sunna salima minhu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kuma sahabban manzon sallallahu suka kubuta daga gare shi suka kubuta daga harshen sa suka kubuta daga zuciyarsa domin wallazina ja'u min ba'di yaquluna rabbana ghfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman kaga nan harshen shi ya kubuta daga gare su kenan wala taj'al fi qulubina ghillan kaga zuciyarsu zuciyar shi ta kubuta daga gare su kenan ma mata sannan ya mutu akan wannan to kana ma annabiyina shi wannan ya kasance tare da annabawa wasu diƙina da manya-manyan siddiƙai wa shuhada'i da shahidai wa salihina da sauran bayan Allah ta'ala na ƙware wanda yake kullum ana musu addu'a kullum al'ummar musulmi gaba ɗaya suna musu addu'a na suna ce assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina sai fa da mutum ya kammala wannan yace wa ala ibadillahi salihina sannan kuma sai ya ce tsohuwar kushewa da sabuwar kushewa Allah ya gafarta musu ga alhamdu bai san mai ta tahiyar ba inda ya san me tahiyar ta kunsa a duk wani bawan Allah na kwarai tun daga farkon halitta har zuwa karshe duk addu'a ta gamu zuwa gare shi wa in kana lahu taqsirun fil amal ko da ko ya kasance yana da gajiyawa a wurin aiki ai da mutum tare yake bai cika goma ba me dalilin imam malik ibn anas kan wannan muku yaran da kuke yi fadan Allah ta'ala da yace man yata illaha war rasula fa ulaika ma alladhina anama Allahu alaihim min an-nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa zalika al-fadl min Allah abinda Muhammad al-Amin Shankiti a daidai lokacin da yake fassara ihdinas siratul mustaqim a cikin Abu al-Bayan anan ya tabbatar da khalifancin sayyidina Abubakar dan ihdina siratal mustaqim wani ne siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim sune kuma alladzina an'amta alaihim sune wa man yuti Allah wa rasulahu fa ulaika ma alladzina an'ama Allah alaihim min annabiyina was-siddiqina shi kuma siddiqi ne saboda kaga dalilin imam malik don Allah ta'ala ce duk wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan mutanen za su tashi ne fa ulaika ma allazina an'ama Allah alaihim min annabiyina والصديقين والشهداء والصالحين وصلى أولئك رفيقا وقال بشر بن الحارث رحمه الله السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة بشر بن الحارث يا رسا شكرا تقري بيو دا أشرين دا بقي yake cewa a sunnatu hiyar islam ai sunna baki ɗayanta ita ce musulunci kenan bidi'a fa ba musulunci ba ce domin duk mai bidi'a yana jayayya ne da ubangiji ubangiji ya ce ku yi kaza shi ma ya zo ya ce a yi kaza hisa Allah ta'ala ya ce mishi ya ce da su mu shura shuraka'u shara'u lahum min ad dini ma lam ya'zan bihi Allah dan da Allah ya yi izini to da yana cikin Qur'ani yana cikin hadisi to tunda sun mato sun tattaro to wannan abin da Allah ta'ala bai izini ne akan shi ba wal islam huwa sunna musuluncin kuma shi shine sunna sunna ita ce musuluncin ina da mun yi wannan gabar a farkon darasin mu ko وقال فضيل بن إياض رحمه الله إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين فضيل بن إياض yake cewa shi fubai bin iyad ya rufa shekara ta 187 yake cewa idza ra'aytu rajulan min ahli sunna in naga mutum guda daga cikin ahli sunna faka annama ara rajula min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai ka ce ina ganin mutum ne daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin gaba ɗaya makarantar sahabbai ita ce take bayyana a gare shi mana magana shi magana ce irin ta ahlus magana ce irin ta sahabbai shirinsa irin nasu tafiyarsa aikinsa komai da komai nasu saboda kar mu dauki cewar tsaye da gemu da ɗage wando su kaɗai ne sunna wannan wani ɓangare ne na sunna kar ka taɓa jin cewar shi ne kawai ma'aunin da za ka auna mutum da shi akwai abubuwa masu tarin yawa isa ya ce in ya ga mutum mana kenan hankalin shi yana kwanciya in ya ga ɗan uwa ahalin sunna ya ce wai za ra'aitu rajulan min ahalin bida'i in na ga mutum daga cikin yan bida'a faka annama ara rajulan min al munafiqin kai ka ce ina ganin wani mutum guda ne daga cikin munafiqai saboda me saboda shi munafiki musulunci ne a bayyane kafircin kuma a zuci haka dan bid'a yake rigar musuluncin ce a tare da shi amma abin da ke zuce shi ba musuluncin bane yana ganin yana da tarayya a cikin rububiya ta ubangiji Allah madaukakin sarki dan yana da waɗansu masu sarrafa alkauni kun gane ko yana da ta cewa a manzancin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama domin wani yana da aqidar cewar akwai waɗanda yake suna kai wani matsayi da za su fita daga shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su koma zuwa ga shari'ar su kamar yadda annabi Musa alaihi salatu wasalam abinda kamar yadda annabi Khidir ya fita daga shari'ar annabi Musa saboda shi yana kai ilimin baɗini annabi Musa kuma yana kai ilimin zahiri aga wannan ai tsantsa goran fir'aunanci ne wannan annabi Musa alaihi salatu wasalam yana kan addinin shi daban yana kan shari'a shi daban annabi Khidir yana kan shari'a shi daban domin kowanne an tura shi zuwa ga yana aka tura shi ne to haka za ka ga akwai bidiyoyi masu tarin yawa da yake daga jin takafirci ce kawai zallanta Allah ya tsare mu eh, eh? in dai ba wannan nusa kake mun kake da ita ba kake mun magana wa qala yunus bin Ubaid rahimahullah al-ajabu mimman yad'u al-yawma ila sunnah wa a'jabu al-mujibu ila sunnah wa qala yunus bin ubayd yunus bin ubayd wanda ya rasu shekara ta 139 yake cewa al'ajabu babban abin mamaki mimman da uliyoma ila sunna shine mutumin da yau nan yake kiran mutane su zo su fi sunna a halin da ake ciki wai fa a zamanin su da ya rasu shekara ta ɗari da talatin da tara yake ce a shekara biyar su kenan yake cewa babban abin mamaki ne a ce a yau din nan wani mutum ya tashi yana kiran mutane zuwa ga sunna abu ne da in an gani za a tsaya a yi mamaki saboda me saboda mutane sunnar sun mai da ita bidi'a, bid'ar sun mai da ita sunna kamar yadda abdullahi bin mas'ud ya magana ko mu kuma ta ba a cikin usulul iman an ɗauki daidai an mai da shi barna an ɗauki barna an mai da shi daidai haka kawai mutane suke tafiya kenan ma ga kayi riko ka tashi magana ce da mutane ga abin da yake halas ga abin da yake haram ga abin da manzo sallallahu ya tafi akan shi ga abin da aka kirkiro wannan ma abu ne da za a tsaya ai kallo domin abin mamaki ne sai ya ce wa a'jabu minhu wanda kuma ifi wannan mamaki almujibu ila sunna shine ma wanda yake amsawa masunnar da aka kira zuwa gare to kenan kaga kamar da musulunci ya fara badal islamu ghariban wa sayudu ghariban fa tuba lil ghuraba haka ake ganin a ah, waɗannan mutanen su ne musulman ana ganin ɗaya biyu ɗaya biyu to haka al'amarin yake in dai mutum zai tsaya ne akan irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya bar sahabban shi akai Allah ya sauwake wannan asar asar nan da muke ta karantawa mukan takaita bayani ne wani lokacin domin duk littafan sunna sun fitar da su kamar abu nu'aim ya fitar da wannan a cikin hilyatul auliya in kana neman magana kan waliyai ka samu hilyatul auliya'i ta abu nu'aim mutum ya je samu wani littafi wa karamatul auliya'i na waye na waye sai ga abubuwa sai hankali kawai ko abin nan sharu itiqadi ahlus sunna na allalaka ihibatullah allalaka shi ma ya kawo wani asar din hakan nan almizzi ya kawo shi cikin tahajibul kamal ma'ana dai asar ne da ba shi kadai bahari ya kawo shi ba to kenan dole ne mutum ya lazumci sunna in mun ce sunna tana tana hada makarantar manzon Allah sallallahu baki daya magana shi da aikinsa da sa na zuci kada mutum ya ce ba ruwan shi da kudurin to in ka ce ba ka da kudurin zuci kuma to a mai kenan kuma za a tafi وكان ابن عون رحمه الله يقول عند الموت السنة سنة وإياكم والبدع حتى مات ibn aun wanda ya rasu a shekara ta ɗari da hamsin da hijira Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara yake cewa a lokacin da zai rasu a sunnata sunna ku riƙe sunna ku riƙe sunna gangam ku riƙe sunna gangam shine a sunnata sunna kaga a sunnata mansub abin nan mansub ne al maf'uliyya bi fi'lin mahzufin wujuban taqdiruhu ilzamu ilzamu sunna ku lizumtu sunna ku rike sunna sosai da sosai haka ya dinga fada, wa iyyakum wal bid'a a hirɗinku kashejinku ba ku ba bid'a ba ku ba bid'a haka ya dinga faɗa har ya rasu irin waɗannan magabata da duniya ta shaida su a cikin ilimi imam al-barbahari fa ya kawo mana shi a cikin waɗanda in ka ji mutum yana son su to yana cikin ahlus sunna to ka ji irin maganganun da suke faɗa sunna ba ta tsaya a baki ba kaɗai tsayawa suke sosai da sosai suka kare ta Allah ta'ala ya ji kansu da gafara Allah ya rahamshe su wa qala ahmad bin hanbal rahimahullahu ta'ala Mata رجل من أصحابي فرؤي في المنام فقال قولوا لأبي عبد الله alayka bi sunnah fa inna awwala ma sa'alani rabbi azza wa jalla an sunnah قال أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أحمد بن حنبل yana cewa shi kuma ya rasu ne a shekara ta 241 Imam Ahlus Sunna wal Jama'a yake cewa mata rajul min ashabi wani mutum daga cikin almajirai ya rasu faru'iya fil manam sai aka ganshi a mafarki shi wa kenan shi almajirin da ya rasu Faƙal sai ya ce ma wanda ya ganshi waɗanda so suka ganshi a mafarkin kenan qulu abi abdullah ku faɗa ma abu abdullah malam kenan domin ita ce alkunyar imam ahmad bin hanbal abu abdullah sai ya ce da shi ku faɗa ma malam alaika bi sunna ka riƙi sunna sosai da sosai shi wa kenan ɗalibin yake ba da wannan saƙon fa inna awwala ma sa'alani rabbi azza wajal domin farkon abin da ubangiji na Allah maɗaukin sarki ya tambaye ni anin sunna dangane da sunna ya tambaye ni ina fata mun fahimci wannan da kyau to haka wannan mafarki ne shi kuma mafarki ya tafi kashi biyu akwai mummunan mafarki akwai kyakkyawan mafarki wannan yana cikin wani kyakkyawan mafarki wannan yana cikin kyakkyawan mafarki ka'ida ita ce mummunan mafarki ba a faɗa duk mutumin da iman munan mafarki ya ga wuta ta biyo shi ko ya ga shi a cikin duniyar kunamu ko a duniyar macizai kada ya ce mayu ne wai dama wani ya abin nan nashi ba wani mayu duk shaidanu ne kun gane wannan da kyau ko annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya karanta da zikirin da ake yi in mutum ya karanta sai ya juya wurin kwanciya ya kwance shi kawai kada ya zargi kowa a kai in mutum ya kuskure ya faɗa kuma shi kenan ɗaya daga cikin abin da ashabul sijini yan uwa annabi su alaihi salatu wasallam a kurkuku suke faɗa kenan sun ce da suka ce inni ra'aytu abin da yake cewa ta'khulu tayru min ra'si sun wani yace ya ga da eh, khamra shi kuma wani yace ya ga tsuntsaye suna kaza wasu suka ce kirkirar mafarkin suka yi wasu kuma suka ce a sun yi mafarkin ne amma shi mummunan mafarki ba a faɗa alhamdulillah dai ba a faɗa mun mafarki amma kyakkyawan mafarki ana faɗa yasa annabi yusuf alaihi salatu wasallam ya faɗa mahaifin shi yace ne ra'aitu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara wan nujuma ra'aitu li sajidina mun gane wannan da kyau ko shi kuma kyakkyawan mafarki dama Allah ta'ala ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya al bushra wasu daga cikin malaman tafsiri sun fassara ita ce kyakkyawan mafarki da mutum zai gani ko a ganin mushi wani ce kai alhamdulillah wallahi yayi mafarki ya ganka a wuri kaza a wuri kaza a wuri kaza ka ga yanzu wani na yi mafarkin ya ganka kuma da ranka ya ce ya yi mafarki ya ganka a wuri kaza ka gani ko kuma shi karan kan shi ya gani to alhamdulillah da yake kyawun mafarki ana faɗan shi ɗaya kenan to tunda wani yana cikin kyakkyawan mafarki to kaga abu ne da wanda yake ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare hadisin Turmudi a wannan ayar a kitabu tafsir yayi magana shi kyakkyawan mafarki kenan abu na biyu shin wannan mafarkin shine asali na riko da sunna ko ko dama akwai su hadisan eh dama akwai hadisai alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidina dan kada wani ya ce to kun ce ba a mafarki kuma kuma kun zo kun ga kun zo kun ce an ga kun an yi mafarki an ga kaza an ga kaza an ga kaza kun kun ce ba daukan shari'a a mafarki sai ai ga usul na shari'ar na riko da sunna din dama wani ya tabbata hadisai mutawatir hadisai ga sunan masu tarin yawa to haka wannan kenan fa mutum ya riko da sunnan nan abin sai a hankali sai mutum ya jajirce sai mutum ya dage babu irin barazana da mutum ba zai samu ba babu irin cici kucin da ba za a yi ba kun gane wannan da ke ko wani fa kwata kwata ba shi da matsala da iyayensa kawai waɗansu abokan iyayen ne za su zugo iyayen kai ka ga abin da ɗanka yake yi kuwa kuma abin ban takaici shine za a ga a ƙauyen ko a garin akwai gungun yara wa kana fil madinati tisatu rahatun yufsiduna fil ardi wala yuslihuna a ƙauyen <laughs> zaka samu akwai gungun samari da ba abin da suke sai sholisho eh a garin suna yi ko a unguwar suna yi ba irin ba da ba sa yi ba irin cin mutuncin da ba sa yi amma so sai a kyale su amma kai da zanen ka fahimci sunna an ji kana karanta qur'ani da larabci eh to ai da ba da larabci mutum yake karanta ba waje yana karanta wala rali kaje yana karanta da larabci ko wala lali to haka mutum ya zo ana wai da an ji kana karanta qur'ani da larabci larabci kana karanta shi da larabci ai Allahu akbar larabci ne ko Hausa to da ka tashi karanta sai karanta da Hausa da larabci ba da Hausa ba amma yanzu ya karanta Allahu akbar kaga wani ya karanta da Hausa ne eh to ka zo kai kaza kai sai a ce maka gashi alhali ga mutane na wanda yake kai ga lala da kayanka sai su saci in masaraka ta isa girbi baka ce ga girbi ba sai su dare su cika buhu da ita amma wai duk ba a musu magana sai dai a ce an kyale su amma da yaro ɗaya biyu sun fara fahimta suna ƙauye ko a unguwa ko a gari sai ga an addabe su an hana su sakar a gari haka ke faruwa ko ba haka ke faruwa ba to akan ne idan an bar waɗancan sun yi abin da suka ga dama shi ba za a bashi abin da ya ga dama ba dan ita ce adina yaran da zaka yi musu amma shi za a tasa a gaba shi za a kwazzaba shi za a hana hisakat ai yana yin sallah tun da wuri wanda yake su sun gana masu ce su manya manyan suke yi da karamar sallah sai babba sallah a wasu ne suke yin juma'a ne amma wai duk wannan ba laifi bane a'a wai shi yanzu shine da yake yin sallah akan lokaci shine ake ganin yayi laifi shi da yake sa tufafi na na mutunci shi ake ganin yayi laifi shi da yake sa kaza shi da wai shi ke ake ganin yayi laifi ya kamata gaskiya a yi karatun tana waɗansu iyayen zugo ake yi su yi hatara kada wani ya bar 'ya'yan sun lalace kai kuma 'ya'yanka sun kama ta tabarki na daidai ya zo ya ziga ka ya ce za ka tsine ma ɗanka ko za ka yi mana ko tsine mai kai tsine ba za ta ba eh ba za ta kama shi ba domin Allah ta'ala ya ce wa in jaha da haka ala'antar shirka bi ma zalaka bi ilimin fala ma so kai da ma ka zo ka bata wa kanka lokaci al'amura ne wanda yake fi abin ya baka takeici wallahi yara suna tafi tsara a gari ba a kula su ba wadanda suka kama sunna suna karatu sun karkato su ya dawo sun fara karatun addini su kuma za a tsangwama ko ya tafi karatu watakila yana secondary school ya samu abu ko ne MSS ko ya je diploma ko ya je ya canza wani wuri ko dai ya je sai a cewa ya dawo an fara gani ya fara canzawa da da ya tafi kafin ya tafi juma'a juma'a yake sallah amma da ya dawo alhamdulillah hutu fa dawo salloli biyar ɗin nan gaba ɗaya yanayin su wannan ba ci gaba bane wallahi abin alfahari ne ga uba ba kwaban shi dan shi ya gyaru kuma ya sha yin addu'a yana cewa hidina siratal mustaqima Allah ya amsa maka addu'a ya dora ƴaƴanka akan tafarki ne dai wasu kuma suna neman su zuga ka su kuma sun bai 'ya'yansu sun lalace Allah ta'ala ya sauke وقال أبو العالية رحمه الله من مات على السنة مستورا فهو صديق al-ittisamu bi najah wa qala abul aliya abul aliya yana cewa shi ku shine rafi ibn mihran abul aliya ar-riyahi al-imam al-muqri al-hafiz babban malamin tafsiri ne yana cikin makarantar tafsiri ta birnin makka ɗaya daga cikin sarakunan banu umayya wani ya zo da 'ya'yan shi ya tsaya sai ya gansu gashi bawa ne fa sai zuba karatu yake kawai su kuma ga sai ayan sarauta abin sai hankali ina fata mun fahimci wannan da kyau wata rana wacce take mallaka shi shi abul aliya din kenan ta zo da shi masallaci liman yana hudu ba ta ce wannan gashi ta bai ma Allah madaukakin sarki ma'ana ta yanta shi yake cewa tun daga rana bai sake ganin ta ba eh tun daga ranar bai sake ganin ta ba a ai babban malamin tafsiri ne sosai da su ya rasu a shekara ta casa'in ko da 93 yake cewa man mata ala sunna duk wanda ya rasu a kan tafarki na sunna masturan yana cikin rufin asiri fa huwa siddiq to wannan mutumin siddiqi ne ka san daraja ta siddiqantaka ta wuce daraja ta wulitaka domin Allah ta'ala war rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafika domin as-salihina wali ne kuma daraja ta ash-shuhada ta ta salih shahidi wali wali abin da muke nufi da wali na waziyada ai ka san wali take ita ma tsabaka tsabaka ce to yana cikin babba kamar da ka san annaba annaba su ma tsabaka tsabaka ne tilka rusulu faddala babuhum ala ba'd minhum man kallama Allah ya nuna daga cikin su akwai da Allah bai magana da shi ba kenan sai dai ya turo mai mala'ika amma daga cikin annabawa akwai wanda ya magana da Allah ya madaukakin sarki kai tsaye babu babu mala'ika al-ittisamu bi sunnati najah ruko da sunna shine tsira mutum ya rike al-itisam ruko da sunna naja shine tsira domin Allah ta'ala yana cewa wa atasmu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ibn abi dawud yana cewa tamassak bi hablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu wadin bi kitabillahi wa sunanillahi atat ar-rasulillahi tanju wa tarbahu wannan fa duk maganganun magabata ne muna faɗan kuma shekarun da suka rasu daga wanda ya shekaru ya rasu a shekara ta 241 shine Imam Ahmad ibn Hanbal amma duk sauran shekarun su bai kai da wanda zai rasu shekara ta 150 ko 100 da abin nan 100 da shi wannan abin nan shi wannan abul aliya kaga 93 ya rasu abin da yasa ake faɗan wannan dan karka ji cewa ai suwane ne ai yan izala ne suka ce kun gano wannan ka fahimci magana da an faɗe ta sama da shekara dubu da ɗari uku da wani abu aka faɗi magana ko shekara ta abin nan sama da shekara dubu da ɗari biyu an faɗi waɗannan maganganun so kawai dai mutum ne yake a wani lungu da kwata-kwata haske na karatu bai nufanci wuraren ba Allah ya sauke وقال سفيان rahimahullah man الله bi أصغى ila sahibi صاحب بدعة خارج من اسمة wa wukila ilaiha. bayan da suka yi mana magana kuma akan sunna da riko da sunna kuma sun juya sana za su ta kawo a tsar maganganu kan riko da nisantar bid'a sufyanu sauri yake cewa man asgha bi uznihi duk wanda ya karkatar da kunnansa ila sahibi bid'a zuwa ga wani dan bid'a Mana yana mai kenan yana sauraren shi kharaja min ismatillah to shi wannan mutumin da yake sauraron ya fita daga kariyar Allah wa wukila ilaiha an wukilta shi zuwa ga wannan bid'ar ba shi yake jin yana da ilimi zai iya tantancewa ba ba shi yake jin yanzu imanin shi yayi karfi wannan dan bidiyan babu yadda za ya iya rude shi ba an bashi shi da dabararsa ina mutum zai ce tsiraga kawai alhassan basari ya riga ya mana magana da wani ya zo je zayayya da shi ya ce ni kan na san addini na in kai naka addinin ya bata je ka neme shi shikenan kawai ya'ani ilal bid'i za a wukilta ta zuwa ga bidoyi kuma yaje yaje ya taɗi ganiya wannan ya ce da shi ba kan da yake ba wannan ya ce da shi wa qalat al yahudu laysat an nasara ala shay wa qalat an nasara laysat al yahudu ala shay wa qala daud bin abi hind rahimahullah أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران عليه السلام لا تجالس أهل البدع فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون أكببت في نار جهنم داود بن أبي هند شيني البصري الفقيه كان حافظا مفتيا نبيلا نبيلا wanda ya zurfi a karatu ya rasa shekara ta 140 dawud bin abi hind yake cewa auha Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji Allah madaukin sarki yayi wahayi ila Musa bin Imran zuwa ga Musa dan Imran annabi Musa alaihi salatu wassalam abinda wahayin ya kunsa shine la tujalis ahlal bid'a kar ka zauna tare da yan bid'a ake ce wa kenan annabi Musa alaihi salatu wassalam fa in jalastahum har idan ka zauna tare da su fa haka fi sadrika shay wani abu yi maka kaikayi a zuci shine hak wal ismu fi haka fi nafsika ai mutum yake ji kai abin nan eh ko ba haka ba zuciyar shi ta kada mimma ya kuluna daga cikin abin da suke faɗa ukbibta fi nari jahannam za a kifa mutum a cikin wuta za a kifa ka cikin wutar jahannama fa gubtu fiha kaga shine ta kenan to wannan asar din daga yana yake eh kun shiru eh daga kun shiru daga taurar kenan to kenan yana cikin abubuwan da aka ruwaito kuma sakon da yake nuna kenan dubu matsayi na annabta na annabta dubu matsayi na annabta Musa alaihi salatu wassalam amma shi ma ake nuna mai kada i saurare su eh wai wannan fa dan kai ka ji da kake jin cewa yanzu kafa ka ta nutse a ilimi ka dahu sosai da sosai babu wata dabarar dan bid'a zai maka face ka gano shi so da haka kawai zaka iya tsayawa zaka komai da komai da shi to ga abin da aka faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam to haka ko da wannan asar din yana da ta cewa misali to amma ai kana da ayat yake cewa wa idza ra'aytahum tu'jibuka atsamuhum wa in yaqulu tasma' ka annam khushbu musannada wa in yaqulu idan suna faɗan magana su suwa munafiqai tasma li qawlihim za ka saurari maganarsu domin me suna da alsinatin hidad suna da harsuna masu kaifin gaske saboda haka kaga kenan ko da wancan asar din bai kai labari ba ko kuma yana ta cewa yanzu akwai aya take goyon bayan shi dan wa idza ra'aytahum in ka gansu kai da ake magana da kai ko kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu in suka faɗi magana in dai har zaka saurare ta tasma li za ka saurari magana don sun iya magana ba irin magana da basu faɗa ba kun fahimci iya neman uzuri ne iya su shuru ne a majalisi ba abin da basu faɗa ba kisa Allah ta'ala yake cewa min ahlul madina abin nan wa man kuma min al-a'rab munafiqun wa min ahlil madinati na ta'lamuhum nahnu na'lamuhum la ta'lamuhu nahnu na'lamuhu sanu azib eh kace me ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق مرضوا sun ƙware a munafunci sun ƙware Allah ya sa ba daga naka samu mardona ba maradu ala nifaqi sun ƙware a munafunci la ta'lamuhum saboda kwarewar ba za ku iya gane su ba na hannu na alamuhum na na نحن نعلم سنؤذبهم مرتين za mu ɗanɗana musu azaba shuɗi biyu daga an mutum yace zai tsaya sauran mana zai ji shi sosai akwai iya magana wa qala al fudayl bin iyad rahimahullah fudayl bin iyad Allah ta'ala ya jikin shi fara yana cewa ya rasa shekara ta nawa a bakwai ɗari da tamanin da bakwai yake cewa man jalasa sahiba bid'a duk wanda ya zauna tare da dan bid'a lam yu'tal hikma ba za a taɓa ba hikima ba wanda ya zauna tare da dan bid'a ba wai shi dan bid'ar ba fa wanda ya zauna tare da shi kaga naso haƙul jiwar kenan ai haƙin makautaka kenan kaga mutum yana da makautaka in mutum yana tare da mutumin kirki ana sallam ya bada misali kamar mai sai da turare ko dai ya baka ko kuma ka saya no kenan ko kuma ka ji kanshi haka ne ko ba ka bane saboda me saboda alheri yake dauke da shi saboda kanshi turare yake dauke da shi wanda ke kuma tare da mutumin da ba na alheri ba to kamar wanda ya zauna kusa da mai ziga zigi ne eh ko dai tartsatsun wuta ya tartsatse shi ko dai ya kona shi ko kuma ya tashi da warin hayaki to wani ne a ciki to haka wannan ba wai dan bid'ar ba fa a'a wanda ya zauna tare da dan bid'an ne ake cewa lam yuqal hikma shi sa ya zama mai ya ya taƙaita bayanin baki ɗayan su wannan muqaddimar littafin nan ba karamin littafi bane dariya mata ta sallah kowa ya san ka ya san sallah sai dai jigan da yi kawai dai ka samu ka karanta shi a wurin wanda ya fahimci karatu ne kawai to alhikima kuma ita ce fahimtar addini wa alhikima yuta alhikimata faqad utiya sauran kaseera ita fahimtar addini to wanda ya zauna tare ɗan bid'a ba zai samu wannan ba wani da yake karatu a makarantun koyon larabci sai yake cewa abokanansu a aji kenan suna ce da shi wai mai yasa idan aka karatu su ba sa ganewa amma su ahalus sunna namu sun fi gane karatun kun gane ko tunda malami zai shigo aji ne ai yayi karatun gaba daya kun bai wannan da ke ko to wai amman ahalus sunna kuma ka san firaru ne a ciki kun bai wannan da ke ko to wai amma su sun fi ganewa akan sauran sauran ɗaliban wani daga cikin ne yake tambayar wa me ya kawo haka ɗaya kenan kuma wai yake cewa ko malaman ne suka shigo suna karantarwa idan malamai Allah suna suka karanta sun fi gane karatun sama da a ci yan uwansu ne suka karanta me yake faru a cikin haka wanda fara ba su suka faɗa ba wai matsa su ke ba wani ɗalibi ne yake faɗa ba wani ɗalibi wai ana fira yi sunnar shi kuma ba zai tsaye ba ya tsaya na wasu kama kame haka malam wato ba ƙaramin haske bane da sunna ka gane ne ba ta kare kowa sai zatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kawai take karewa wannan ita ce makaranta ta sunna amma duk makarantar da ba wannan ba za a ce maka a ba za ka gane manzan Allah ba sai ka yi kaza sai ka yi kaza sai ka yi kaza sai ka yi kaza sai ka yi kaza sai ka yi kaza kamar wani da isa salati ne ma kuma ya tura salatin ga annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye sai da ita sai ya ce wannan salati ya mika shi daga shehu Usmanu shehu Usman ya mika shi ga wani wani ya mika shi ga wani wani ya mika shi ga wani wani ya mika shi ga manzo Allah manzo Allah ya mika shi ga rabbul izzati <laughs> ya zalunci sai hankali wa qala fudail bin iyab rahimahullah fudail bin iyab shekara ta nawa rasu eh 187 yake cewa la Jalis, ma sahibul bid'a kada ka kuskura ka zauna tare da wanda yake dan bid'a ne fa inni akhafu an tanzila alayka la'na yace dan ina jin tsoron kada tsinuwar Allah ta sauka a kanka domin inda aka zauna majalisin bid'a to fa za a dinga yi ma Allah ƙarya ne ana yi wa manzo Allah sallama ƙarya me za a yi a wurin za a yi ma Allah ne ƙarya a yi manzon sallam ƙarya kuma Allah ta'ala cewa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yasta'zu biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghairi innakum idhan mithlahum inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a to haka ba la'ana kenan ta sauka ba a so da haka abu akwai eh Allah ta'ala yake cewa wa qad nazzala alaikum fil kitabi kuma haƙiƙa an riga an saukan muku a cikin wannan littafi na alqur'ani an saukan muku me an idza sami'tum an al-tafsiriyya kenan an idza sami'tum ayatin akan cewa idan kuka ji ayoyin Allah madaukakin sarki yukfaru biha ana kafirce musu wa yastahza'u biha ana izgili da su fala taq'udu ma'ahum kar ku zauna tare da su an riga an sauka muku wannan ai mun ta wannan a cikin suratul an'am kun gane ko in mai yunsu naka shaytanu fala taqud ba'da zikra mal qawmi zalimin suratul an'am sura ce makkiya suratul nisa sura ce madaniya yasa Allah ta'ala ce wa kana nazzala alaikum fil kitabi an idza sumitum ayati la yukfaru biha wa yastazu biha fala taq'udu ma'ahum kada ku kuskura ku zauna tare da su hatta ya hudu fi hadisin ghairi har sai sun shiga wata magana da ba wannan ba in kuka zauna da su innakum idan mislahum to lalle ku a wannan lokacin da kuka zauna kun zama su kun zama daidai wa daida inna allaha jami'ul munafiqina lalle Allah madaukakin sarki wanda zai tara munafikai ne wal kafirina da kafare baki ɗayan su fi jahannama jami'a to kaga ashe akwai fa'ida da aka ce karka zauna tare da su kenan yawwa yake cewa domin yana sawa mutum ya zama munafiki domin me zai zama munafiki zai bayyanar da musulunci ya ɓoye zai bayyanar da musulunci ya ɓoye kafirci a zuci kar ka zauna a tare da su za su yi wa manzo Allah ƙarya su yi ma Allah ƙarya dan ba kunya ce a tare da su ba in ka ji irin abubuwan da suke faɗa wallahi kare ba zai ci ba sun haka harkar NBD a na malin yi mana bayani ya da kunna mu sosai da sosai Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara wannan asar imam al bayhaqi ya kawo cikin shu'abul iman wannan asar hibatullah allalaka ya kawo cikin sharhu usuli itiqadi ahlus sunna wannan asar abu nu'aym ya kawo cikin hilatul awliya kace me duk ba a saka ba ka je ka saurari komai nasu in tsinuwa ta dirka ko za a ce kai hanya ce ta biyo da kai a sai dai kawai mutum ya je can da yi bayani mu yake yin ka a kanka na kake da lokacin zaka je ka saurari mauludin su na kake da wannan lokacin malam wani fa da ya ɗebo labarin ya ɗebo labarin ya ɗebo ya ɗebo ya ɗebo ya ce to ko ma dai hadisi ne da ifi ta fi magana tsohonka eh ka gani wannan da kyau shi kai shi kenan ya tsargu ya tsargu da karan kai shi ya ce to ko ma dai magana da ifi ce to ta fi magana wa ɗinka to me ne zagi a ciki ai ba ta kai ga zagi a baje kolin su mana shi kuma wani ce kai mutane mun rasa yadda zamu da su sun ce mu kawo hadisi mun kawo sun ce da ifi ne <laughs> wasaiki wa qala al-fudail bin iyad rahimahullah man ahabba sahiba bid'atin ahabata Allahu amala wa akhraja nur al-islam min qalbi al-fudail bin yake cewa man ahabba sahiba bid'a duk wanda yake son dan bid'a ya kamata ku yi tambayar wani yasa ake ta cewa dan bid'a man ga yahudu ga nasara an kyale shi gefe guda eh saboda yahudu da nasara ka san matsayin su ban tsagoran ka san ya zaka zauna da su arna ne kawai ba ka da wata matsala a kansu ka san su ka san yadda zaka mu'amalance su amma shi wannan kana jin yana tare da kai ne ashe baya tare da kai shefu komai zama illa kuma an riga an yi bayani an ce al'asulu fil muslim ita ce assalama in ka ga mutum musulmi to kawai al'asulu shine ka bi shi to amma in dai yana da mummuna ɗabi'a ƙasa da 'yan mintuna za ka ga sun bayyana tare da shi ko a bakinsa a maganganunsa kenan ko a ayyukansa duk wanda ya so ɗan bid'a a Allahu amala Allah zai bata aikinsa domin shirka za ta shiga ciki innahu man yushrik billahi faqad habata Allahu faqad faqad haramallahu alaihi janna a ah, wannan da cikin suratul zumar cikin suratul zumar la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin bal illah fa'budu min ash-shakirin wannan ita ce dan bid'an nan da mutum ya fara ne abin kamar kamar cutar kansa ce kamar cuta ce mai bin jiki nan da nan da ta shiga ne za ga tana ta laifi da janyo laifi yake da ta shiga za ga mutum yana wata bid'ar ta farko tana janyo wata ta zo dan ta samu wurin zama sai ga ta biyu ma tana janyo ta uku ta shigo sai ga mutum ya fara ɗiban sufofin Allah ta'ala yana ba wani ya ɗebo sufofin manzo sallam yana ba wani wani fa bayan an ba su caji an ba su caji an ba su caji an ba su caji wai ya gane kenan sai ce Allah ya samu dace sai mai cajin ya ce wace dacewa kake nema bayan kana cikin ɗari ne kaji fa dacewa yake nema ba a ce mai amin din mata gagara wa aka raja nurar islami min qalbi kuma Allah ya fitar da hasken musulunci a zuciyarsa sai ga kullum fuskar nan kiran take kuma ga su isu ma kawai ba su bar junansu ba eh ai kafin kafin bayyana sunna kowa ya san tarihi da kadiriya da tijjaniya da suke a ƙasar nan katilan makatulan ake da sunna ne ta kunno sai aka ce a haɗa kai domin a yaƙi sunna su manta bambancin da ke tsakaninsu domin su yaƙi sunna to yanzu abin ya fuskar har da shi a an haɗa duk yan bidiya baki ɗayansu babban tage ɗansa su ne a halin sunna to ku wannan za su iya haɗa kai ma da kiristoci ko na ji wannan da ke ko eh? Eh. kun gane wannan da ke ko tattar tattar maguzawa ne arna ne iya ƙarshen arna kashe mutane kawai suke yi da suka kunno kai bala'i bala'i shi'a suka je suka haɗa kai da su suka zo suka aka yi haƙi wata gwamnati a bagadaza a wani lokacin aka hambara da ita eh ina fata muka yi wannan muna ba da labarin bid'a ne Bidi'an shi'a sai da suka hada kai da arna dan a kifar da ahalu sunna suna ganin a nan ne za su ai mun wannan bayanin kwanaki cewar ba za ka taba jin sun taba wani musulmi ba lokacin da Abdulsalam yake shugaban kasa suka tsintsine mishi Abacha yake shugaban kasa suka ne mishi da abin nan ya hau da shi mai shehu hula shekara takwas ba abin da suka ce ka har ɗaukar shi ma suke sai kai shi ƙasarsu su da haka su suke so za su iya haɗa kai da kowa da yahudi ne da banasare ne da waye da waye duk za su iya babban abokin gaba su shine ahlus sunna kar ku manta fa akwai lokacin da wani cikinsu ya ce bush fa ba da musulmi yake yaki ba da wahabiyawa yake yaƙi a nan ƙasar ya faɗi wannan magana da hausa ya faɗa ba da turanci ko da larabci ba ya ce da ya wahabiyawa yake yaƙi ba da musulmi yake yaƙi ba sauraki irin waɗannan abubuwan abubuwa ne da yake ana ta faɗa sai mutum ya ji cewar kamar ana tsananta ba tsananta ake ba ka dinga sauraron abin da suke faɗa malaman nan sun sauke wajibin da ke kansu ne shine a haska maka cocila. kuna tafiya cikin duhu lami lafiya sai ake walƙiya ashe tana walƙawa wani kumurcin maciji ne a kusa da ku sai ta haska muku ba shi kenan ba da ku je kun zauna a kan shi ba eh malamai sun haska mana to tunda sun haska mana sun sauke nasu ne yanzu mutum in kunne ya ji jiki ya tsira in je kunne ya ji jiki ya tsira amma duk wani lallama yan bidiya da zaka yi mai akhbari fa sai da yace wa an yuhibba lillah wa yabghadha la wala kaza yi dinga lissafawa wa dinga lissafawa wala mujalasatuhu illa illa bi darura illa kaza aka dinga bayanin nan amma sai ga mutum har yanzu shi duk wannan karatun bai bai ishe shi ba to daman da yake aqidar shi'anci aqida ce ta yahudanci aqidar sufanci aƙida ce ta kiristanci an ga kallace su za ga kamar dan juma ne dan jume da shi'a da yahudanci da da da sufanci da kiristanci to kuma kaga shi kiristanci da ya gini ne akan jahilci wa rahabaniyatan ibtada ruha ma katabna ha alaihim illa ibtigha ridwanillah fama ra'awa haqqa ri'ayatiha shine dama kullun kake addu'a ghairil maghdubi alaihim wala dhalin al maghdubi alaihim sune al yahudu abbalin su ne nasara ga mushin badda musulmi kenan an ka tare ba nasare yi maka bayanin kiristanci ba zai iya ba bai san abin da ya kwasa ba sai dai ce ba za ka gane ba sai ka shiga kiristanci ne eh to kaga <laughs> shi ma bai gane ba to kaga wannan tsabagen dirgewa kenan to wannan yasa kake ganin a suna tabarbarar su suka janyo su suke shiga maulidinsu suke waye nan a shekarun baya da suka wuce shekara ta da 2009 sai da wani ya ce daga cikinsu ya nabahu ya ce kai harkar maulidin nan fa akwai akwai hannu daga waje zan yadda suke maulidin nan ba haka suka saba yin nasu ba sun gane shi a kuma kaga su bambancin su su sun gano cewar wasu sun sanya musu hannu kuma sun gane laifi ne amma ba za su iya faɗa ba kun gane abin da nake nufi laifin sun gano wasu sun shigo cikin su amma ba za su iya faɗa ba wai kada su faɗa kuma a watsi Allah ya sauke wa qala al-fudail bin iyad rahimahullah man jalasa ma sahibi bid'atin fi tariqin fajuz fi tariqin ghairi fudail bin iyad yake cewa man jalasa ma sahibi bid'a duk wanda ya zauna tare da dan bid'a fi tariqin a wata hanya sun sanya gargari sun zauna sun zauna a wani wuri a gefen hanya suna tattaunawa fajus fi tsariƙin ghairi ke ka canza wata hanya ka wuce ka kama wata hanya ka wuce kawai hanyar su daban kawai ba ta ba su domin bidiyoyi na mariga mun karanta su akwai dai ko dai zamana dama mun jade mana magana akwai mu kasira akwai manya manya a ciki duk waɗanda suke mashahurai ne a harkar bid'a to kai ba kai ba su ko hanya karka hada su ko sako aka ba kai musu kace mm, ka ba wani shikenan kawai in ba ka mutane za a ce a lafiya kuwa an ga wani a gidan wani ah, da abin da Yunus bin Ubayd ba haka ya ga dan shi da ya fito daga can bai ce lafiya ka sa mutane su zarge ka saboda shi wancan daman sun san matsayin su a wurin sa kai kuma ka zo kawai ka sai su zarge ka wa qala al-fudayl bin iyad rahimahullah man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadim al-islam ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم ومن زود كريمته من مبتدع فقد قطع رحمه ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط من الله حتى يرجع وقال الفضيل بن إياد رحمه الله كنت يا زاري يا أبو النكو man azzama sahiba bid'atin duk wanda ya girmama dan bid'a to wannan girma mashin da yayi a a'ana ala hadimul islam ya taimaka wurin rushe musulunci girma mashin da kai kawai ka taimaka dan ka nuna abin da yake kai daidai ne hasuwa na masu bi wannan kawai ka taimaka wurin rushe musulunci kun ga abu na farko bidi'an nan da ake magana shedan ya fi santa akan sabo saboda an sha maimaitawa shi mai sabo kullum fata yake tuba zai yi sabon kuma ya tuba zai yi ya tuba amma shi dan bidiya fa ibada yake jin yake yi so ma zai samu lada ne a wurin Allah shi za kake gana akwai bambanci sosai da sosai bid'an nan gani yake fa akwai gyara ne a Qur'ani Allah ta'ala ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan sai bayan wasu shekaru kuma wani ya ce ya ga kaza ya wanda hankali ba zai ɗauka ba wa man tabassama fi wajhi mubtadi'in duk wanda ya murmushi a fuskar dan bid'a ka ganshi kawai sai ka saki fuska faqad istakhaffa bima anzalallahu azza wa jalla ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam hakika kai rukon sa kai narkashi kai sako sako ka wulakantar da abin da Allah ta'ala ya sauka ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam akan me zaka saka mai fuska ta yana ga fuskar da zaka saka mai yana tafarki na shedan kai kana tafarki na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ailakun dinukun wale wali din balle a ce kawai ya zo wuri kawai sai ka tashi ka ɗauko mai kujera nan ka ba shi wuri nan ah, yana ɗan bid'a ka azba ma shi a garin ya ita ana cashe ya shigo duk mutane sun miƙe a kan me za ka miƙe ƙiƙam kawai za ka yi abin nan baki kan ba kawai dami za ka yi kawai ka san dami baya motsawa kawai Allah zaman ka kawai za ka yi mutane su wani kawai ya zo ru an tashi ru an mai su an ka bi su ka tashi kuma za ka sun yi sujjara duk sai ka bi su kenan wai kai wai kada a ganka kai kai kadai ne a ciki a to sai aka yaya mala sai aka yaya su dama an san matsayinsu kai din ne dama ake so a gan kai din sai ce to shi ma ya bi wa man zawwaja karimatahu duk wanda ya aurar da yashi ko wacce aka bai shi wake abin nan walicinta min muktada'in ga dan bid'a qad qata'a rahima rahimaha hakika ya yanke mahaifarta ba haihuwa kenan mun wala yalidu illa fajiran kafara Allah ya sauke a baka taka ka aurar da wance kai ne maɗaurin aurenta ka aurar da ita ga ɗan bidi'a a kan me za ka aurar da ita ga ɗan bidi'a idan tun farko an ɗaura maka cewar kai za ka aurar da ita tun farkon ɗaura auren to kenan sai an kawo maka suka kai musu interview kun yi shiru idan kuma sai da suka gama shirya komai ɗinsu ne gobe aka ce maka to kai ne fa waliyinta sai ka ce to ai kai baka san da abun ba ma'ana an kaga cewar ba ahalu sunna bane kenan sai ka sai ka hakura sai ka janye kun yi shiru eh eh a matsayin ba za ka iya ba sun gama shirye-shiryen su baki daya sai ana igoba daurin aure sai aka ce to kai ne fa waliyinta ina fatan mun fahimci wannan da kyau sai ana gobe ɗaurin aure to kenan ba ma ɗauke ka da muhimmanci ba yi sai ana gobe ɗaurin aure za a la'alla wani ne ya fasa ko wani ne baya na sai aka ce to kai ne ba za ka ɗaura mata aure ina fata mun fahimci wannan da kyau sai ka ce an ka fahimci cewar angon dan bidiya ne ka ce a'a ba za ka iya ba shi kenan daman ba ɗora ma akai ba ka ce ba za ka iya ba mele sai a ciki in kuma ana son ka yi to in kuma ka ga abin da ne kada ka aure da ita ga dan bidiya ne malam ya faɗa in ba haka ba to ka zalunce ta wa man tabi'a janazata mubtadi'in duk wanda ya bi janazar dan bidiya lam yazal fi sakhatin min Allah wannan ba zai goshe ba a cikin fushi na Allah madaukakin sarki hatta yarja har sai ya dawo waɗannan abubuwa abubuwa ne da yana da kyau na bahu akan su sosai da sosai mun karanta manya-manyan kungiyoyin bid'a akwai wanda sun yi fice a bidi'a sosai da sosai ko a gari ko a unguwa eh da ake kira su gulat ina ba mun fahimci wannan da kyau wanda yake komai zai iya tasiri akan wannan to wannan gaskiya yana da hatara in ba manta ba akan me shari'a ba ta yadda da limamin gari ima wani wanda ba mutumin da ya kware ba sallah limamin gari wani mutum da ko an kashe shi ta hanyar kisafi ko dai abin nan ko eh ko haddi ko fashi da sauransu da musulmi ne aka ga bai fitar da shi a musulunci ba to amma bai halatta limamin gari ya zai huce gaba ya bai sallah ba domin zai nuna a ashe fashi da makami abu ne mai kyau don limamin gari ne ma yi musu sallah da aka yi musu da aka kashe su kun gano wannan sai a samu wasu daga cikinsu eh sai a je samu wasu ko da ba daga cikin wani a je samu dai waɗansu wanda yake ya ce to kai ya kabbar bari nawa ake ne eh, eh. <laughs> kaga ba wai ba wai kaga ya kafirta bane to amma dole a yi nesa nesa da su tsoraka waɗannan da mutanen bid'a su ta bayyana sosai da sosai to dole ne kai kuma kai nesa da su sosai da sosai ana fata mun fahimci wannan al-fudayl bin iyad rahimahullah man jalasa ma sahibi bid'atin warithahu al-ama duk wanda ya zauna tare da bid'a to fa zai gadar da shi makanta zai gadar miji da makanta sai ga makanta ba shi da basira kana da basira amma in kana inda ake karanta hadisan manzo sallam tsabtatattu tatattu kullun zaka ji ana hada ka da gida annabta ne eh amma za ga wani lokaci ana ko dan waɗansu abubuwa a ce hankalinka ba zai gane ba a ce wannan abun ko an faɗa ka ji malami yana cewa da mutane da ɗaliban shi a ko wani abun da inda zan faɗa ku ne farkon waɗanda za ku kafirtar da ni <laughs> wai ba su kenan da shi su kenan da shi din iya dal su amma yake je in ya faɗa masa abu kaza za su kafirtar da shi ina ga kai وقال الفضيل بن عياض رحمه الله آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدئ وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد وقال الفضيل بن عياض رحمه الله وأن متانا سنغ بدعة مرارا kuma ke din mutum ya mata rukun sa kai na kashi wallahi sai ta shige shi ba tare da ya sani ba wani a sanka da matsayarka mutum zai mu'amala da kai kana kokarin kwatanta sunna ne ya mu'amala da kai sunna bata hana kai kai mu'amala da shi ba gwargwadon fahimta shiga addini idan musulmi ne ko kuma gwargwadon dai addininsa da Allah ta'ala ya ce la tajidanna an nasi adawatan lil ladzina amanu lil yahuda wal ladzina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu lil ladzina qalu inna nasara zalika bi anna minhum qisisin an fayyace maka komai da komai to saboda haka ba wani ɓoye-ɓoye mutum ya san ka kan aƙidarka ba wani abin nan ya san ka kuma yi mu'amala da kai akan ka kaga kenan baka yaudare shi ba eh kuma ba za ka bari a yaudare ka ba Fudail bin Iyabu rahimahullah yake cewa akulu ma yahudi zan iya ci abinci tare da yahudi wa wa Nasarani ko tare da mishan kirista wala akulu ma mubtadi ba zan iya ci abinci tare da dan bid'a ba a to ai za su zauna ne tare kuma da suke ta cewa kada a zauna wa habu an bai baini wa baina sahibi bid'a ina son wata katangar karfe ta kasance tsakani na tare da bid'a katanga ne hisnun katanga min hadid ta bakin karfe ni ina nan shi yana can kenan a samu a samu zubar alhadid wanda yake shi ne katangar karfe kenan ake ce Allah ya mana katangar karfe da shi dan sai ta zo ta gada mata da makanta zuci da makantar fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur idan zuciyar mutum ta makance gani ido ba zai fa'ida ba wa qala bin iyad rahimahullah azza wa jal idza alima allah min rajuli annahu mubghid li sahibi bid'a ghafara lah wa in qalla ilmu wa la yakun sahibu sunnatin yumali'u sahiba bid'atin ila nifaqa wa man a'rada bi wajhihi an sahibi bid'atin mala Allahu qalbahu imana wa man intahara sahiba bid'atin amanahu Allah yawm al-fazl al-akbar wa man ahana sahiba bid'ah رفعه الله في الجنة مئة درجة فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا ابن فضيل بن عياض رحمه الله عز وجل يكتوى إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة إذا الله يسمى متن وانا ينا ينا كل بدعة ma'ana idan ya tabbatu wane yana kin dan bid'a domin inda yana ki Allah ya sani kaga in fa Allah ta'ala walau alim Allah fi khairan la asma'uhum walau asma'uhum la tawallaw wa hum muridun idan abin nan ghafara la sai Allah ya gafarta mushi wa in qalla ilmi ko da ilmin shi ya zama kadan ai kadan mai amfani ta fito taron tsuntsiya ba shara'i wa in qalla ilmu amalu skure aikin shi ya zama kaɗan sai Allah ta'ala ya gafarta mishi saboda kaɗan ɗin ai kyakkyawa ne innal ladzina amanu wa amilus salihat ya yi aikin da yake na kwarai sai dai kaɗan ne shi kuma wannan ya yi shi taron mai tarin yawa sai dai duk bola ce eh <laughs> ah, to yanzu baro guda ta albasa da wannan motar kwasa sharan nan baki eh, ta shekayar ta shara wace ka so baro guda ta albasa ba ta mu ba wala yakun sahibu sunna da dai ma'abocin sunna bai kasance ba yumali sahibu bid'a yana lallashi yana sannu sannu da dan bid'a illa nifaqan sai dai kawai munafunci to ku ina ahlus sunna ina munafunci eh ba shi ba munafunci kawai ya fayyace mishi kawai gwargwadon yadda kuma duk waɗannan abubuwan abin da zai musu bulo a wurin ɗabbaka su shine tawakkuli eh shine tawakkuli kaga dai idan a aiki ne ba a ɗauke ka aiki don kullum ka zo ofis ka mai sujara ba eh ko da a ce dole in ya kira wani abu a gidan shi sai ka je duk a ofa da aka baka ba baka kan wannan ba aiki aka baka akwai tsari na mu'amala ka da shi a aikin ku wanda ke yanke wannan baka saba ma gwamnati su ɗauke ka aiki ba shi ma kuma baka saba mishi ba to kuma sai ya dinga ɗauko wasu abubuwa nashi na karan kan shi kuma ya nemi zai shigar da su cikin aiki da ba haƙƙinsa ba Allah ya sauke wa man a'rada bi wajhihi an sahibi bid'a duk wanda ya kautar da fuskar shi ga dan bid'a mala Allahu qalbahu imana Allah zai cika zuciyar shi da imani wa man intahara sahibi bid'a duk wanda ya taka ma dan bid'a burki ya daka mai tsawa kai wace bid'a ka mana haka kun gane wannan ko wani dan uwa yake ban labari a a oyo ne ko a ogomoshu ana ana a cikin masallaci ana ta da sallah sai yace me ikama yace ashhadu an la ilaha illallah sai wani yace sallallahu alaihi wasallama sai yace kai wace bid'a ka kawo mana na masallaci a kware kuwa ai ba haka aka ce faɗa ba eh ga abin da aka ce faɗa wace bid'a ka kawo mana masallaci dole shiga ta sa kun yi shiru to sai ga wasu abubuwan sai ka rasa wasu abubuwan ina ake da sunnan jana'iza ku ce ku kuke karban gaisuwa ku na aka zo yi ma gaisuwa amma sai wane ya ce a kawo salati goma ga annabi to a bawa eh akwai wuraren da za ka taka birki da karan kanka ai mun karanta ƙa'idojin al'amur bil ma'aruf wa nahyi al munkar mar aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa dhalika adaf al iman eh an yi rasuwa Allah ta'ala ya sauki an yi rasuwa a ku. kana zuwa sai ga an dora tukwane na menene waɗannan na abinci an kawo gaisuwa ko da a sauke su wari duk a sauke su ai ku da ake ma rasuwa ba ku aka dora ma nauyin ku ce da su ba su din su aka dora ma nauyin su yau abinci su kawo gidanku haka ran sallama ya faɗa ya ce isuna uli ali jafarin ta'am su da ake musu mutuwa wai da mutuwa za su ji ko da ciyar da waɗannan da ke waje wallahi mala sai ga ta zo ta cika ciki da kuma ta yi kwano guda an kai gida eh Allah kuwa kaga ana ta ana ta abin nan mala duk wanda ya daka ma dan bidaya tsawa amanahu Allahu yawmal fazl akbar Allah ta'ala zai amintar da shi ranar babban tashin hankali ranar babban tashin hankali ba la yahzunhumul fazl akbar wa tatalaqahumul malaika kenan Allah ya tsare mu wa man ahana sahiba bid'a duk wanda ya wulakantar da dan bid'a rafahu Allah fil jannati mi'ata daraja Allah zai daga shi a aljanna matattakala daraja 100 fala takun sahiba bid'a kada ka kuskura ka zama dan bidi'a filla a cikin addinin Allah abadan har abada ma'ana karka ce kenan zaka ɗan yi wuri ka a kawai karka zama intaha wallahu a'lam Allah shine mafi sani wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad Allah ta'ala ya ji dan al-Imam al Allah ta'ala ya gafarta mishi Allah ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi Allah ya gafarta mishi malamai da suka yi gwagwarmaya akan sunna da da yanzu da waɗanda suka yi shahada a ta, Allah ta'ala ya karɓe su a matsayin shahidai da wanda suka rasu Allah ta'ala ya karɓe su ya riskar da su da shahidai Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan sunna makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala ya nisantar da mu da bid'a ya nisantar da mu ya sanya tsakanin mu da ita zubar alhadid katangar karfe Allah ya mana katangar karfe da su Allah ta'ala ya gafarta ma al-Imam al-Barbahari Allah ta'ala ya haska kabarinsa Allah ta'ala ya haska sa malamai da Imam al-Barbahari ya kawo a cikin waɗannan littafi Allah ta'ala ya gafarta musu waɗanda bai kawo ba malamai na sunna da ya kawo a ciki Allah ta'ala ya gafarta musu malamai na suna da bai kawo a ciki ba Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ta'ala ya dora mu akan tabarki ya tabbatar da mu akan tabarki manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ta'ala ya mana kyakkyawan cikawa Allah ta'ala ya gafarta mana ya gafarta ma mu ya gafarta mu malamanmu ya sanya albarka a rayuwar mu ya sanya albarka a ilimin baki daya ya sanya mana hakuri da lafiya ya sanya mana juriya da jajircewa ya sanya kyakkyawan manufa a zukatanmu ya sanya kyakkyawan manufa a zukatanmu ya karbi dukkanin ayyukanmu da muke na alkhairi kuskure da muke a wannan karatu ya Allah ka yafe mana tuntuban harshe da muke Allah ka gafarta mana Allah ka sanya wannan daga cikin mizani na ayyukanmu waɗanda muka fara da su ba a kammala da su ba ya Allah an kwana su ne ya kare Allah ta'ala ya gafarta musu waɗanda yake suna da shauƙin su fara a fara da su akwai ɗan uwa da muka rasa ɗan uwa da muka rasa na bara Usman Abubakar su mala abdul karim Allah ya gafarta musu in dai ana magana kan sunna zaka ji su a gaba gaba suke irin su ne wanda zaka ce a muci gobe su ce a muci yau ma'ana zuwa gobe ma har tsawo kenan Allah ya gafarta musu su mala abdul aziz Allah ya gafarta musu malamin mu alƙawfi Muhammad Sambo Allah ya gafarta musu kakannin mu da suka rasu Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan tabarki na manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya Allah yadda muka karanta wannan littafi Allah ta'ala ya ba mu ikon karantar da shi muku ce komai ba akwai wanda yake da shi aka fara tun daga darasin na har zuwa yau daura uku akai uku ce uku ce eh yawa an yi zulqa an yi zulhijja akai rabi awwal yanzu kuma jumada saniya akwai wanda ya riske su duka su suka fi yawa ma Allah Ta ya sanya albarka a zukatan mu kullum Imam Ahmad bin Hanbal yayi mana togaciya yayi mana bayanin ilimi yace da aka tambaye shi kan niyya wai ya niyya take wurin ilimi yace mutum ya niyyar cire ma kanshi jahilci da cire ma wani shikenan inda za ka nemi ilimi ka neme shi da wannan niyyar don kai ka gane ka aiki da shi kuma ka cire ma wani haka wannan an takaita wannan ita ce niyyar da mutum zai kulla wurin neman ilimi Allah ta'ala ya sanya albarka a rayuwarmu sai yaushe ke nan yanzu eh daman duk bayan wata uku ake yi to ko duk bayan wata uku ne yanzu yanzu muna jumada saniya rajab sha'aban ramalan uku kenan watan ramadan shine wata na uku to kuma a darussan da suka sha maimaituwa muna tsallake ramadan kasancewar abin da an mai da hankali akan karatu alkur'ani mai girma da al'amura sai muke qada'in shi a cikin watan shawwal kuma galibi mun fi a asabar ta biyu bayan sallah kun gane wannan da ke ko domin kalandar take hannuna a wannan shekara tana nuna sallar za ta iya fadawa ran litinin kenan asabar Shi ne shida ga wata eh ita ce asabar ta nawa ta farko to kuma ya gaba a gama abin na ɗin sallah ba in muka kai ka ce ita ba a gama yawan sallah ba in muka je asabar ta biyu za ta kai mu sha uku ga wata daidai da goma ga watan satumba kun gane wannan da kyau ko sha uku ga wata daidai da sha uku ga watan shawwal daidai da goma ga watan satumba waya san satumba faɗi me satumba september september eh ah an kare shi kawai ana fata mun fahimci wannan da kyau ko abu na gaba kuma shine me to ma faɗi littafin da za a karanta ba a muraja wannan ba tukunna na sha maimaitawa kuma malam ya faɗa mana a ciki mu tsaya tsayin daka wurin muraja littafin nan kawai ai karatu a aji bai kamata ba yana da kyau mu haɗu mu biyu mu haɗu mu uku mu haɗu a unguwa musamman a ce mun samu halatuwa waɗannan ya zama muna tattaunawa karatu tukan nan kawai ba ji za a tashi ba su ake kai ma ka je karanta ba ji kawai za a yi a tashi kawai haka an abin nan ba ana fatan mun fahimci wannan da kyau da ya Allah ta'ala sunayen littafin da sunan littafin da za a karanta nan gaba zai biyo baya inda akwai haduwa da za a yi tare da yan uwa kuma ba za mu manta ba da duk waɗanda suka taimaka wurin gabatar da wannan darasi na sha maimaita kuma na da jaddadawa waɗanda suke bayyana kaɗan ne a cikin waɗanda yake ba sa bayyana ba wai ina cewa ko da yake su sun yi kusufi bane sun shiga halma bane a'a akwai wanda suke taimakawa wurin kasancewa waɗannan darussa ɗin sosai da sosai Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi da duk wani wanda ita tarayya ta alkhairi Allah ta'ala ya sanya alkhairi mu ma da muka halarci karatu Allah ta'ala ya sanya mana albarka sai na Abubakar ba zai rasa magana da ko biyu ba eh? ba akwai na ai bai isa ba to <laughs> kuma